ga su suna ta waya suna ta raba-raba suna ta shigowa ina ga maka kofar mu a take kowa ya shigo kuma amma abin da nake so shine ina so a bi doka idan aka bi doka za a zauna lafiya kuma shi wayayye wanda ya bi kowa ganewa shine wanda ya bi doka a bi doka a zauna lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah an ce labarin zuciya a tambayi fuska kowa ya kalli fuskokinmu zai ga cewa a cikin haiba annuri da walwala take Allah Ubangiji mun gode ma Allah kai kai mana wannan gatan Allah kai ka kwaci Kano daga daga daga hannun yan sari Allah ka ba mu Kano a lokacin da ko kansila ba mu da shi ba mu da karfi Allah mun gode Allah ka taya injiniya Abba Kabiru Yusuf Ruko Allah ubangiji ka dafa masa Allah ka iya masa mu kuma da ya ba mu assignment na taimaka masa a wasu bangarori ubangiji Allah ka kara mana karsashi ka kara buɗe mana kwakwalwa da hazaka domin mu aiwatar da iya abin da zai wa al'ummar jihar Kano daɗi da arewacin Najeriya da Najeriya gabaki ɗaya ɗaya da kuma musulunci gaba ɗaya wannan taruwar za ka ga yan uwa ne kwankwasiya kannywood movement ta ta shirya kuma wannan ya nuna maka yadda kannywood suka ba da gudunmawa a ita kanta tabbatuwar wannan gwamnatin kuma dai yau abba na abba ne yake magana kuma abba na abba ya shigo ba shi da wata fitila ko haske sai kannywood kuma alhamdulillah ni cikin yan uwana muna sada zumunci muna muna muna muna cikin farin ciki muna cikin annashuwa muna muna tauna nama muna cin kaji yau muna muna yi wa Allah godiya ga lemo ga ruwa ga in fact ma ba komai ba zumuncin kawai shi ya fi daɗi kuma alhamdulillah lokaci yayi da Kano ta zama wata irin sabuwa to alhamdulillah wannan talla da in kani da suka shi abba gida gida aka yi ga nasara wasu ne da sa cewa za ku farfado da tsare-tsaren da shi jagoran ku a gwamnatin sa ta baya eh, eh. shin ina wannan shirye-shirye sau kwana to wani tsare-tsare kake nema ban da wanda aka shimfiɗa shi a yanzu duk wani ba Kano idan ya tashi ba dan Kano baka je Niger, ka tambaya ka ce a Najeriya wani gari ne za su ce da kai Kano ne kanai. masana'antar dogo da Kano da akwai abubuwan da jagoran ku ya a wajen gwamnatinsa eh, eh. yanzu me kuke shirin farfado da wadannan yanzu yanzu menene a cikin kani wajen. da ba da ba irin farin ciki da shi misali kamar ta ga nuna cewa zamanin mulkin kwankwaso an ba wa 'yan Kano dama wasu koma makaranta an yi kaza shin yanzu kuna da wannan tsare-tsare a wannan gwamnati sosai abin da ya ma ya fita abin da yake shine capacity building da ke ta magana kullum ya sai a sanya ilimi a gaba a cikin harkar Kano professionals ne a ciki amma muna ana bukatar asirin sanin makama da kuma ilimi shi kansa abu kuma kowa ya san wane ne abba gida gida mutum ne wanda yake ba da duk karfinsa akan harkar ilimi da lafiya to musamman muka ci bukatar abin da industry mu take bukata ilimi da sanin makama aiki da kayan aiki kuma a sha kurmi kowa ya sha sai koma da ƙara dagewa ya sabis ɗin sai ta zama ta yi cewar abubuwa za su wakana insha Allah. A ƙarshe wani kira za ka ga 'yan masana'antar ku inda ba sa yin ku don zo tafi tare a gina jihar Kano. Za su so su yayi. Shi Kannywood ai family ne. kuma ya suka ga abubuwa yanzu ga suna suna ta waya suna ta raba raba suna ta shigowa ina ga maka kofar mu a bude take kowa ya shigo kuma amma abin da nake so shine a ina so a doka idan aka bi doka za a zauna lafiya kuma shi wayayye wanda ya bi kowa ganewa shine wanda ya bi doka a doka a zauna lafiya